Shin ko ka san cewa minti goma ko sha biyar ko ishirin baya taɓa gamsar da mace? Kun fahimta? Yanzu ni kun gan nan ko? Ni da mijina. Wallahi sai mi awa biyu muna sex. Kai kafin ma ya shiga. Sai mu kusan awa ɗaya muna wasa ya sha nono ko ina. Kun fahimta? to kun gani ta ya za a mace ta so namiji tsakanin da Allah to gaskiya dole ku je ku nemi magani dan ba fa lafiya ne da ku ba dan ni miji na da minti goma minti ne ke mun komai da tuni mun rabu ko kuma in je ina bin wata mace a waje kun fahimta to dole gaskiya ku zage ku zage damtse kun fahimta dan ku je ku tattaro hankalin mata saboda a yi magani irin wa'annan matsalolin da lesbian da suke faruwa a gari kuna ji ko maza kun san me yake kashe ku indomi da kwai su boga kai da sauran da abubuwan gulashe. kuna ganin kamar burgewa ne wallahi ba burgewa ba ne abin da ya sa mata suke gudun kenan saboda ni mijina yanzu kun gani akwai irin safe food irin su ayaba Kai irin da kayan da marmari haka idan kana cin shi wallahi za ga abin ka haka ba wai za ka yi minti irin minti biyar ka fita ba a'a idan kana cin abubuwan nan ko wallahi ladabi da biyayya za ka gani a wurin matanka kai ko me kake so a rayuwa za a iya maka shi kun gane to ka gani dole ku nemi magani ku daina ciye ciyen wa'annan abubuwan zaƙin